duk mutumin da an kai ma laifi ya tsaya ya yi tunani kafin ya kai ƙara domin bayan ya kai ƙarar an ɗauke shi abu ne mai wuya a tsayar da bincike balle ma in an tabbatar da wanga ƙarar da ya kai kamar yadda juju goji maimuna gazibo take bamu ƙarin bayani Yaran ku su shiga gidan ku su ɗauki sarƙar ku ta zinare ko kuma motar ku sai ranku ya ɓaci ku kai ƙarar su. Sai kuma daga bayan 'yan uwa su baku shawara ku ce za ku janye ƙarar sai dai kash doka ba ta baku wannan damar ba. tun da ku riga kun yi ƙarar magana ta hita ku ba zancen a dawo baya ko da kun hurta cewa ɗana ne na janye ba ta yiwuwa. Me yasa ba a iya tsaida wanga bincike? In kun riga kun yi kara zancen ya huta hannunku, alkali zai ci gaba da yin bincike a kai. Da zarar kun kai karar ofishin 'yan sanda ko kuma kotu, kuma suka yi rajistanta to su ne za su yi ta kokarin gano hasken al'amarin in laifin ya tabbata ko da kun janye karar ne to za a hukunta mai laihin kuma za a saka shi a gidan yari sautari mutane in an musu laihi abin ya bata musu rai sai su yi kara daga baya kuma sai su dawo su nuna ma juju su aka ma laihin kuma suna so su janye ya kamata ku tsaye da magana guda misali ka aiko kuɗi daga ƙasashen waje don a maka gini ɗan uwanka sai ci amanar ka ya kashe kuɗin to da zarar ka kai karar shi to babu zancen janyewa ko da abun bai kai matsayin tsaro ba ko da yana tsare ne na ɗan lokaci ba a wasa da doka ko kuma da iko ba zai yiwu ba ku kai ƙara kawai don dai a tsare mutum ɗan lokaci kuma a bashi tsoro don ya biya ku ko da mutumin ma'aikacin gwamnati ne wanda ya ce alhakin talakawa wanda daga baya ya mayar da shi Ramuwa ba ta nuna cewar ba a yi laihi ba, wannan daidai ne gwamnati da talaka. Laihi guda ne wanda a doka ta ce, in wanda aka ma ya janye, to sai a barzancin wato yin zina.